ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم wanda ya ce Allah ya ƙara malar lafiya da imani malam yau kuncin hamma a sallah hamma ai zuwa take in ta zo sai ka sa hannu ka ɗan rufe ta kamar yadda ta yi gwargwado wanda ya ce malam na Allah ya taimaka a koya mana yadda ake yanka likafani da kuma haɗa mamaci Allah mu matasa muna da karancin sani game da haka da yawan mu na nan da dama na gida ba mu iya ko da wankan gawa ba balle haɗa likafani hakan yasa ake nemo wasu dattijai su yi waɗanda wasu su ma ba su iya ba kawai sabo ne da yi don Allah a taimaka mana ina magana a madadin sauran ɗalibai matasa Allah ya saka da alheri ya sanya a takardar da na tariski malam insha Allah za a samu lokaci domin yin haka malam Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan magabatanka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya tambaya ta ina da ta kai ne wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya wani e, wani ne wato ƙane ne wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya tun da ya taso duk abin da ya shafi rayuwarsa ni ma ni nake masa tun daga firamare jami'a yanzu yana shekara ƙarshe amma ni ko baya yi min abin da nake so sai na yi rantsuwa na ce ba ruwa na da shi har abada sai babanmu ya ce don Allah na yi haƙuri mala ya rantsuwa take sai kai ka fara ka ciyar da muskini guda goma kuma in kana son ka huta da duniyan nan kada ka sake mutum wani abu don ya saka ma in kana son ka huta ka sake yin wani abu don a yi maka sakayya kawai ka abu don Allah inna ma waje liwajhillah in ya ga dama ya gode kai dai alheri kai masa in ya yi butulci ma alheri kai masa tunda ga Allah ya yi haƙuri da mu ya ci da mu mu ci mu ƙoshi mu saɓa masa ya ce a yi a ƙi ya ce a bari a ƙi bari ya bayar a gode ma waninsa amma kuma bai halaka mu ba to kaga ayi dan bayi sun maka wani abu ba daidai ba sai ka ɗauka kawai halinsu ne haka tunda Allah ta'ala da ya halicce su ma ya faɗi halinsu kenan innal insana li rabbihi ba fa li abdihi ko li sadiqihi ko li abihi ko li a li rabbih lakanud lakanud wani gure ce lakafur to a wanda yawa Allah da ya halice shi haka dan ya maka ba daidai ba saboda haka kakka fara kakka sake tunanin dan kawo mutum alheri wai dole sai ya maka kai masa don Allah kawai shikenan malam da fatan kawo ni lafiya Allah ya ƙara lafiya da imani malam suna na Aliyu Habib Yassar malam na Allah ya taimaka min da shiga tsakani da siriki wanda ɗalibinka ne a wannan majalisi malam mun samu saɓani da 'yarsa har saki ya shiga tsakani amma muna da ragowar igiya guda ɗaya malam tun kafin ta gama idda na mayar da ita amma ya hana ta komawa a bisa dalilai wanda ya faɗa don allah malam ga numbar waya kuma ga tasa ka taimaka ka kira a ji ɗaya bakin kowa a huta lafiya haka kai baban a madadin 'yan majalisun nan gaba da idan kana jin mu don Allah ka ya kuri ya tuba ya ba Allah a yi haƙuri a maimar da matarsa so da ga lamban nan zan kirawo shi kuma ƙara ba shi haƙuri yanzu da yawon majalisun nan gaba ɗaya tunda baban na nan sirikin na nan an kaga komai ya zo mana da sauƙi tuwo na mai na yawa so da a madadin yan majalisi muna ba da haƙuri mala ina cikin matsala mun yi aure da mijina yana so na ina sansa amma tun da muka yi aure ba shi da lokaci na sai tafiye-tafiye sai ya wata goma ko ta waya baya nema na sai wata uku bai kira ni ba sai dai ni na kira shi na gaji da zama da shi iyayena suka ce in taho gida tunda na zo bai zo ba tunda na zo bai zo ba wata na bakwai kenan a gidanmu yayana sun kira shi sun ce ya sake ni tunda baya sona. ya ce ba zai sake ni ba bai ga mai kashe masa aure ba malam shekara mu biyar da aure amma ban san me meye farin ciki ba a rayuwar aure malam ina cikin matsala wannan ka ya kamata biki sa lamban waya ki ba biki sa nasa ba in wannan mai wannan takarda ta ji akwai bukatar zo ta samu limamu mu na nan masallaci ta ba mu lambar sa mu kira shi dan mu ji nasa bangaren me yasa yake yin wannan in har da gaske ne yana yin haka in ya so shi ma sai mu lallashe shi a madadin duka mu gaba daya a daidaita a koma Allah ba da sa Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilai.